أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا وبارك في يمينه وانهم يصلون عليه وانهم من شر قال الإمام الإمام أبو عبد الله محمد بن علي وسلم بن عبد الله بن بن في كتابه الفوائد وإن إذا كان التحقيق إنما يكون بمسموع هذه أما وزن وجود الأداء أو في كونه أو أصله والموقف موقف واو لا موقف موقف لك به نحو شيئين قيل هذا قال غيره والجواب أنه يقال قرن الكلام الأول باعتبار هذا الخاصة اسم القلب إذا كان المسلم في القلب واعبدوا تاما الله فإذا فشل الكلب وزال به دله قلبه وأمره على صحة الصلاة وعينه الحق وشهد قلبه بما أخرج به القرآن فقال قلوب الله عند قلبه وأنا قلوب الله ويشهد أن لا يكون تابا بداية كائنا حياة ويحتاج إلى شاهد يميزه بين الحق والباطل ولم تخلق حياة قلبه نوره ومساء فطرته مبلغ صالح القلب الحي الواعي وطريق الى يده أن يقرب سماه للكلام وقلبه لتأمله والتفضل فيه والتعقل عليه فيعلم اليه أنه الحق فالأول حال ما ما حوي إليه وقدرته والثاني حال من عجل صدق المؤمن وتيقنه وقال ينفيه خبره وهو في مقام الإيمان فالأول في مقام الإسلام هذا وقد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة اليقين وذاك معه التصديق الجاد الذي خرج به من الكفر ودخل به الإسلام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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي ببضم مسلاتي جمعة ننسى بوار جامع البعير لكي ننكنو آه، وانا يمتي نلا رباء درم الهميس a yau muna 28 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id na al'imamul allama muhammad ibn Abibakar bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na uku cikin wannan littafi idan ba a manta ba gaɓar da ibn al-qayyim yake magana akan ta ko yake kokarin ya warware ya yi sharhi a kanta shine zuwan au da ta zo cikin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid inna fi zalika lalle cikin wannan abin da ya zo a cikin wannan sura ko kuma cikin alkur'ani duka la zikira akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da hankali aw alqasama wa huwa shahid ko ya wato ya kada kunne ya saurara ya karkada sa ya saurara wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa a ah, nan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi kamar yadda ibn al-qayyim ya mana sharhi ya faɗi abubuwa guda biyu waɗanda dole ne sai mutum ya haɗa su sannan zai iya samun fahimtar alƙur'ani zai iya samun abin da zai wa'azantu da shi a cikin alƙur'ani wa'azan alƙur'ani zai ratsa zuciyarsa na farko ya zanto lahu qalbun yana da zuciya zuciya mai rai zuciyar da take fahimtar abin da ake gaya mata sannan kuma wa huwa shahid au alqasama sannan kuma ya karkada kunnuwansa ya kasa kunnuwansa ya saurari abinda ake karanta masa wa huwa shahid sannan yana halarci wato zuciyarsa tana tare da shi bai gafala ba tunaninsa bai tafi wani guri ba to anan idan ya zanto kamar yadda ibn qayyim yake bayanin cewa waɗannan abubuwa ake bukata sai sun samu sannan mutum zai fahimci alkur'ani kuma alkur'ani ya masa tasiri to me yasa aka kawo au wadda take nuna zaɓin ɗaya daga cikin abubuwa biyu to shine yake bayar da ansa dangane da zuwan wannan au shin au nan ma'anarta ta wawun ce tana nufin wawul atafi tana nufin da ko kuma tana nufin ko to shine ce fa in qila idza kana ta'assur inma yatimmu bi majmu'i hadhihi al-umur idan aka ce idan ya zanto shi wannan tasiri yana samuwa ne ta hanyar haduwar waɗannan al'amura duka amma wajen dukuli a dati auto mai kawo au kuma a cikin jumlar a cikin aya inda Allah ce au alƙasama wal mawdi'u u wawul jam'i kamar kamar kamar a ce wawul jam'i ne aka ambata a gurin wawu da take nuna haɗa abubuwa biyu ba take nuna zabi ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba la mawdi'u aw allati hiya li ihda shay'ain li ahad shay'ain ba a kawo aw wacce ke nuna ɗaya daga cikin abubuwa biyu ba kila sai yake hada su'alun jayyid to wannan tambayar na da kyau wal jawabu anhu an yuqal to ansa akan wannan shine a ce khurrijal kalamu bi aw bi itibari hal al mukhatab al mad'u an kawo aw a cikin wannan magana duba da la'akari da shi wanda ake magana da shi ko ake wa da'awa mutanen da ake wa da'awa iri iri ne ba shi ɗaya ba ne kamar a cikin littafinsa da salifin a cikin mujalladin farko shafi na 441 ya ambaci kashin kasa mutane guda uku ƙarƙashin wannan ayar kaso na farko shi ne wanda zuciyarsa matacciya ce da wanda daidai yake da wanda ba shi da ma zuciyar من كان له قلب ميت فهذا كمن لا قلب له zuciyarsa matakka ce kwata-kwata ba ta da rai to wanda dama ba zai amfani da wani abu na wa'azi ba ko an masa ma babu inda wa'azin zai shiga domin ba ya da zuciyar da za ta fahimci wa'azin har ta yi aiki da shi to wani kaso na farko kenan cikin mutane mai matacciyar zuciya kaso na biyu wanda yana da zuciya kuma zuciyar mai rai ce kuma zai iya fahimtar abin da ake gaya masa sai dai kuma gaba ɗaya bai ba da hankalinsa ba bai tattaro hankalinsa guri guda ba bai kasa kunne ya saurara ba ana faɗa ana faɗa masa amma hankalinsa yana wani guri kuma yana da kalbun hayyun wa'i lakinnahu lam yulqi sama yana da zuciya wacce ke rayayya kuma mai fahimta inda zai nutsu ya kasa kunne zai fahimta amma bai kasa kunnen ba saboda ka shi ma wannan ba zai amfana da abin da ake gaya masa ba sai na ukun su shine wanda yana da hankali yana da zuciya mai rai sannan kuma ya tattaro hankalinsa lokacin da ake gaya masa to wannan shine abin da ake faɗa masa zai masa tasiri kuma zai amfane shi zai fahimce shi da wuri to saboda ka mutane iri iri ne sannan cikin mutane akwai wanda yana da wato a shirye ke daman saboda halittarsa da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta asali ba ta gurɓace ba yana nan da fitararsa akwai nurul fitra tare da shi kuma zuciyar shi a shirye take idan an yi mata bayani wannan bayanin ya shige ta ya yi mata tasiri yana cikin wannan shiri koyaushe to wannan shi ma dan abu kaɗan yake jira da zarar ya samu wannan bayanin shi kenan zai bi ƙauya shi ne ya ce fa'in da minan nasi man ya kuna hayyar kalbi daga cikin mutane akwai wanda zuciyarsa ne rai ce rayayyar ce wa iyahu zuciyarsa ne kiyaye abin da ta ji ne aka gaya masa zuciyar za ta fahimci abin da ake gaya mata zai ratsa zuciyarsa ta mal fitra a ciki take bai samu gurɓacewar tunani ba ba a gurɓata masa tunani ba ba a karkatar masa da fahimtarsa ba fa'iza fakkara bi kalbihi to wannan idan ya tsaya ya tunani da wannan zuciyar tashi rayayya wajala bi fikrihi ya yi kai kawo da tunaninsa wato ya sanya tunaninsa a cikin al'amuran da Allah subhanahu wata'ala ya aje gabansa na ayoyinsa a sama da ƙasa da halittu manya-manya da suke kewaye da shi ya tsaya ya tunani cikin waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta tare da shi da sauransu dallahu buhu wa Akluhu ala sihhati alquran to wannan zuciyarsa da hankalinsa za su nuna masa lalle abinda alqur'ani yake faɗa gaskiya ne saboda bi saboda da abincin tunaninsa bai gurɓace ba hankalinsa yana nan cikakke zuciyarsa tana nan rayayyar zuciya to da zarar ya tsaya ya tunani to abinda ya fi cikin alkur'ani na wa'azi da hikimomi da ubangiji yake kawowa zuciyarsa za ta nuna masa waɗannan abubuwa wa annahu alhaqqu zai fahimci cewa wannan abu gaskiya ne wa shahida qalbuhu bima akhbara bihi alquran zuciyarsa za ta hararo abinda alqur'ani yake bada labari wato da wannan hasken fitira din duk da cewa ba za ta iya hararo komai daki-daki ba amma za ta iya hararo abubuwan a dunkule sai dai Alƙur'ani ko kuma abin da ya zo da wahayi Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su za su zo da bayanin abin daki-daki dalla-dalla kamar da muka yi bayani a wancan zaman cewa daga cikin mutanen jahiliya ko waɗanda suka fahimci abin da suke yi na bautar gunki shirman banza suke yi ba daidai suke yi ba tun gabanin alkur'ani ya sauka tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bar abin da suke bautawa na gumaka suka shiga neman inda gaskiya suke to kaga wannan fitrar su ce ta da suke tare da su bata gurbace ba bata lalace ba abinda alkur'ani ya zo da shi na tauhidi sai ya zanto sun riske shi da zukatan su tun gabanin ma alkur'anin bai sauka ba amma kuma ba za su iya riskar abin wato da bayaninsa daki-daki ba za su iya riskar abin a dunkule za su iya riskar lalle akwai lahira akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa in an mutu za a za a kuma tashi akwai wata rayuwa ta barza amma ba za su iya sanin yaya take ba za su iya sanin bayan an tashi yaya za a yi hisabi ya za a tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya za a yi tsallake siradi da abubuwan da su za su faru a ranar gobe kiyama duk ba za su iya kawo wannan da kwakwalwarsu ba alkur'ani shi ya zo da wannan bayanin daki-daki to amma zukatansu za su iya fahimtar lalle akwai wani abu lalle wani akwai wani abu to wannan shi ne sahibul fitra salima zuciyarsa za ta fahimta da zarar kuma alkur'ani ya zo ko wahayi to nan da nan sai ya gaskata kuma ibn al-qayyim rahimahullah a cikin madarij as-salikin yana misali da sayyidina abubakar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ce wasu daga cikin malamai suna cewa misalin sayyid abubakar da annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar misalin mutane ne guda biyu da suka shiga wani gida gidan da yana kunshe da abubuwa manya-manya na ban mamaki masu jan hankali kwarai da gaske sai ya zanto shi guda ɗaya ya ga abubuwan a shura a dunkule amma kuma bai gan su dalla dalla daki daki ba guda kuma ya samu ganin su ya samu ganin komai yadda yake da suka fito daga wannan gida to duk abin da ɗayan ya faɗa na ban mamaki a cikin gidan shi wannan da suka shiga tare zai gaskata shi duk abin da ce a cikin gidan na akwai kaza akwai kaza akwai kaza mai ban mamaki to zai ce eh gaskiya ne saboda shi ma ya shiga ya ga abin amma a dunkule to haka sayyidina abubakar ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fitrarsa lafiyayyen zuciyar da Allah subhanahu wata'ala ya sa masa da lafiyayyen hankalinsa da kyakkyawar halittarsa ta asali da bata gurɓace ba ya zanto daman can a shirye take a faɗa take a faɗa take yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta alqur'ani yana faɗa abubuwan da yazo da su na gaskiya yake cewa eh gaskiya ne gaskiya ne saboda ya san wato fitar zuciyarsa ta nuna masa abin a wato a amma kuma bai iya samun tafasilin su ba wato bayanin su daki daki sai da alqur'ani ya sauka walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmi Wala shi alqur'ani shi yazo da abin da yake bayani dalla dalla bisa ilimi to daga lokacin ne da zara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza abu kaza abu kaza sai ce gaskiya ne ya ji an karanta wani sai ce abin da aka faɗa gaskiya ne baya ja saboda ne saboda yana da wato sanin abin da zuciyarsa amma a dunkule bai san bayanin sa ba Sai ce sai na fa kana wurudul qur'ani ala qalbihi nuran ala nurin fitrati saboda zuwan alqur'ani da zai zo ga zuciyarsa ya shiga zuciyarsa to haske ne zai firar da haske dama akwai haske a cikin zuciyarsa sai hasken ƙur'ani kuma ya zo sai ya ƙara ka zuciyar zanga zanga sai ga ya karɓa abin ba tare da an sha wahala ba yace wa hadha wasfu alladhina qila fihim to wanda shine sifar mutanen da Allah subhanahu wataala yake fada yake magana akan su yace wa yara alladhina utul ilma anna wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika alhaq huwa alhaq wa yahdi ila sirat ila sirat alaziz alhamid wa yara alladhina utul ilma wadanda aka ba su ilimi wanda suke da ilimi ingantaccen ilimi suna ganin allazi unzila ilayka min rabbika alhaq abin nan da aka huwa alhaq abin nan da aka saukar maka daga ubangijin ka shine gaskiya sannan wa yahdi ila sirat al-aziz al-hamid yana shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah mabuwayi ko mai abin nan shayebo kaga anan ubangiji subhanahu wataala yana yaban waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ya zanto suna da ingantaccen ilimi ilimin da suke karanta dangane da abubuwan da suke kewaye da su suna karanta kitab Allah al-mashhud suna ganin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta a sama da ƙasa da ayoyin da ubangiji subhanahu wataala ya dasa a jikin su a halittar su to da zarar wahayi ya zo sai su gane cewa eh wannan abin da ya zo cikin wahayi gaskiya ne wannan abin da alqur'ani yake faɗa gaskiya ne saboda suna da wani ilimi da yake tare da su Saɓanin waɗanda ubangiji wani wataala ya toshe musu basira ba sa ganin komai cikin duhu suke duɗin. to wannan duk yadda hasken wahayi ya zo ba lalle su gane shi gan shi ba kamar wanda yake makaho ne duɗin baya ganin komai saboda ka koda akwai haske a gabansa ba zai iya gane inda yake sa kafa ba haka hasken ba zai masa amfani ba to haka nan su ma waɗannan su kuma waɗannan da yake suna da nurul fitra sai zanto abin da ya zo musu da gaskiya da zarar an karanta musu shi za su ce gaskiya ne sannan wa qala fi haqqihim Allahu nuru as-samawati wal ardi mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah Allah subhanahu wata'ala ila wani faɗa game da waɗannan bayan Allah ya ce Allahu nuru as-samawati wal ardi Allah ne hasken sammai da ƙasa masalu nurihi misalin haskensa ka mishkatin tamkar alfuki ne fiha misbahun wanda a cikinsa akwai wata fitila al-misbahu fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin wani karau az-zujaja ka annaha kawkabun durriyun wannan karau din kuma kamar tauraro ne na lu'ulu'u yuqadu min shajaratin mubaraka ana kunnata daga man wata itaciya wata itaciya wata bishiya mai albarka zaitunatin ta zaitun la sharqiyatin wala gharbiya ba wacce take daga mahudar rana ba ba wacce ke daga mafadarta ba ya kadu zaituha yuzai man ta kamar ya kama da kansa walau lam tamsas ko da wuta ba taba shi ba nurun ala nur haske bisa haske yahdi Allahu li nurihi ya sha. Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa فهذا نور الفطرة على نور الوحي وانا شيني حسكا فطرة أكن حسكا وحي wato a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana bayanin irin hasken da wasu mutane suka Allah ya halicce shi da su hadisi ya tabbata cikin imam ahmad da jami'u tirmidhi hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha khalaqa khalqahu في ظلمة فألقى عليهم النور فمن اهتدى إلى هذا النور فمن أصاب من هذا النور اهتدى ومن ضل ومن أخطأه ضل الله سبحانه وتعالى يا هلتي هلتي سأتكم ولده النبي يقول الله يا هلتي هلتي سفركم هلتي يا هلتي سأتكم ولده khalaqa khalqahu fi zulma fa alqa alaihim an sai ya sako musu haske sai ya jefo musu haske faman asaba min hadha an-nur min hadha an-nur ihtada ila al-haqq wanda duk ya samu wani abu daga wannan haske to ya shirya zuwa ga gaskiya wato dandanan sai karbi gaskiya yayin da ta zo masa saboda ta same shi da wani haske tare da shi wa man wanda kuma ya kuskure ma wannan hasken to wannan sai ya bace domin za hasken zai zo ya same cikin duhu sannan kuma a makance baya ganin komai saboda haka wannan hasken ba zai fito da shi daga duhun sa ba to shine yake cewa shi yasa nake cewa jaffal qalamu ala llah alqalami ya bushe bisa ilimin ubangiji subhanahu wataala wato ubangiji subhanahu wataala ya riga ya san waɗanda za su shiryu da waɗanda za su ɓace ina rabaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin Allah ya san waye zai shiryu waye zai ɓace tun lokacin da aka yi halittar don haka shi wanda yake mumini yakan kasance da nurul fitra tare da shi hasken asalin haske da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ubangiji ya sifanta kansa shi kansa da haske haske sifarsa ce sannan samar da haske kuma aikinsa ne daga annur yakan zo a matsayin sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sifa ce zatiya sifa ce ta zatinsa kamar abin Allah nuru samawati wal ard sifa ce ta zatinsa shi haske ne kamar yadda Allah ce wa ashraqat al ardu bi nuri rabbiha asa ta yi haske da hasken ubangijinta shi yasa zo a cikin hadisin Abu wanda Imam Muslim ya fitar da shi lokacin da Abu ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai Annabi ya ce da shi nurun anna ara haske ne ta ina zan ganshi ta yaya zan ganshi a wata ruwaya a cikin sai Muslim ya ce hal ra'aita rabbak qala ra'aitu nuran ya ce na ga haske ma'ana haske ya gani wannan hasken ya zama shamaki tsakaninsa da ganin zatin ubangiji saboda hasken suka ce ta sun ubangiji akwai hadisi na abu musa al'ashari wanda ana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake magana akan sifar ubangiji subhanahu wata'ala da qayyumiyyarsa ce inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam يخفض القسط ويرفعه يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرق, لأحرق الصبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ألا بايا بتشي وبيداك ما أتي ألا يبتشي با لا تأخذه سنة ولا نوم يقفض القسط ويرفعه yana ƙasa da ma'aunin adalci yana kuma ɗaga shi a koyaushe ubangiji su bani wata'ala cikin wato saukar da adalci yake a cikin bayansa wani a yi sama da shi wani a yi ƙasa da shi gwargwadon kowa abin da ya aikata shi ne ya fidul ƙisba wa yarfa'u shi ne ce hijabu hunnu rufa ilaihi amalin laifin ƙabilan nahar ana ɗaga aikin dare ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin na rana daga na rana kafin na dare sai ce hijabuhu nur hijabin sa haske ne shamakin sa haske ne tsakanin sa da halittarsa law kashafahu da Allah zai yaya hijabin haske din nan lantaha la ahraqa subuhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi ga hasken fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ta kona duk inda ganin ubangiji ya kai na halittarsa akwai inda ubangiji ganinsa ba zai kai ba babu shi ma'ana da komai ya kone to kaga hijabuhu nur shi yasa yace ra'aytu rabbak yace ra'aytu nuran ma'ana hala bainahu wa bain ru'yati zati rabbih shine wannan hasken hakken ya shiga shamaki tsakaninsa shi yasa yace lauka kashafahu to saboda haka ubangiji subhanahu wataala haske da shi a karan kansa sannan kuma shi ne yake haskaka duniya duk abinda ubangiji subhanahu wataala ya samar a duniya na haske aikin sa ne kamar da rana da wata da taurari waɗanda ya sanya haske tare da su sannan kuma shi yake shiryar da bayansa ya sanya haske na imani a cikin zuciyarsu saboda haka shi ne mai haskaka sammai da ƙasa da abin da yake cikinsu أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن حيني حسن سمي لكسا قبيل أن ذكي فلا أشكن الدؤر ستكيام الليل يدي ذو حديث عبد الله بن أباس اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن Allah kai kake ذاتك دا سما da sama kula da sama da kasa da kai ne ubangijin sammai da kasar abin da yake cikin su haka nan kai ne hasken sammai da kasar abin da yake cikin su saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala shi yake haskaka sammai da haskensa da hasken zafi. shi ya samar da hasken da ake amfani da shi shi ya samar da hasken salana, da hasken wata da hasken taurari da hasken wuta da muke gani ubangiji shi ya samar da shi saboda ka annur min sifatihi wa min fi'lihi an-nur sifa ce ta ubangiji shi yasa ake idafarsa zuwa gare shi to ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wannan idafatu sifa ne ila mawsufiha sifa ce aka jingira ta gabe ita hasken ubangijinsa sannan kuma shi ne haskakawa ba kuma aikinsa ne to shi yasa wasu malamai suka kuskurantar da waɗanda suke korewa wato sifar annur daga cikin sufofin Allah annur yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin sunayen sa haske mai haske saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala yana da haske sai sa ya sanya littafin sa mai haske ne wanzanna ilaikum nuran mubina Allah sifanta alqur'ani da cewa haske ne ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin واتبعوا النور الذي أنزل معه العسيفة أنت القرآن في النور نهستين وراك واحد ينسى حسين كذلك أوحينا إليك روحا من أمر إن كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هكذا ننقو نعم، بجتي سبحانه وتعالى يسنى النبي صلى الله عليه وسلم شيما يسنى مسا تككي nabi ya zanto ya fi kowa haskaka saboda babu wani filin gashi a tare da isfatin haske ne a ƙarƙashinsa addu'ar da yake Allahumma ja'al fi kalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa ja'al nuran wa ja'alni nuran annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya komai nashi haske sanya zuciyarsa mai haske ka sanya jinsa mai haske ganinsa mai haske fatar jikinsa mai haske gashin jikinsa mai haske wafi nuran وفي شعري نورا وفي nuran نورا وجعلني نورا وجعلني نورا كفاء من هسكي كفاني haske ne. saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya ba wa Annabi sallallahu alaihi cikakken haske da babu wanda yake da kamar sa saboda kowace kowane filin gashi a jikinsa haske ne sannan ya bawa bayansa muminai su ma haske Allah subhanahu wata'ala ce ya yi wallazi da aminu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبا ويغفر لكم والله غفور رحيم ubangiji wata ala ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku ji taqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku rahama saribi biyu wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi zai kuma sa muku haske wanda za ku rika tafiya da shi sauraka duk mumini yana tare da haske na imani duk mumini yana tare da haske imani wanda ubangiji subhanahu wataala shike bashi wannan hasken aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masalu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha Allah ce yanzu wanda yake maitan matacce wato kafiri matacce zai zanto kamar wanda yake wato fa'ahyanahu muka raya shi muka kuma sanya muka kuma sanya masa wani haske da yake tafiya da shi cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai zama daidai da wanda ke cikin dufai ba za su zama ɗaya ba saboda ka su ma muminai ubangiji su wani ta'ala ya sanya musu hasken su kowa gwargwadon yadda ya samu hasken wahayi gwargwadon yadda ya rike hasken wahayi ya yi aiki da shi gwargwadon yadda zai samu haskensa shi yasa a ubayi mu ka'ab yake cewa al-mu'minu madkhaluhu nurun ومخرجه نور وقوله نور وعمله نور مؤمني mashigarsa haske ne mafitarsa haske ne aikinsa haske ne maganarsa haske ce saboda inda zai yi aiki zai yi magana bi muqtada imani da irin abin da ya koya masa to abin zai furta haske ne hakanan ayyukan da za a gani tare da shi duk haske ne saboda haka komai nashi haske ne gwargwadon yadda ya rike hasken wahayi gwargwadon yadda zai haskaka to haka nan a ranar gobe kiyama kowa gwargwadon yadda yake da haskensa na nan da ayyukansa da maganganunsa da shigi da ficinsa da ya aiki da hasken wahayi gwargwadon yadda zai tashi da haskensa kuma ranar gobe kiyama يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ranar da zaka ga mu'minai maza da mata haskensu yana tafiya gabansu da bayansu yau malayi kusillahu nabiya wallazi na amanu ma'ahu nuruhum yasa baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in kadir. Allah ce ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani tare da shi ba nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana tafiya a gaban su da bayansu to wannan hasken kowa gwargwadon hasken da ya samu ne nan daga hasken wahayi abinda ake karanta masa na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon irin aikin da yayi gwargwadon yadda yake wa kansa haske shi yasa za a tashi gobe kiyama wani hasken sa kashamsi kamar rana wani hasken sa kalqamari kamar wata wani hasken sa kan nujum kamar taurari wani haskensa kasiraj kamar fitila ma fitilar ai iri-iri ce eh akwai dal ne kamar wannan akwai kuma wata fitila tana nan da ita da babu eh wani zai tashi hasken safari ga shi nan kal kamar kamar nikakken garin filawa eh. wani kuma zai tashi haskensa akan wato abin nan babban ɗin yatsan kafarsa ya kunna wani lokaci ya mutu wani lokaci ya kunna ya mutu ya kunna ya mutu zama zai ta tuntube zai ta fada cikin ramuka da bala'i amma da yana dan wani haske dai ko ya yake to gwargwadon irin yadda ka da hasken anan hasken shine wannan hasken wahayi Allah ce Alƙur'ani ya sa shi wahayi ne to gwargwadon yadda ka samu wannan hasken ya haskaka zuciyarka to wani za ka tashi kuma da hasken kara na gobe kiyama da haka wanda suka ƙi Allah suka ƙi dokar Allah za su tashi ba abin nan yau mai kulu na wal munafiqati zaruna naftabis min nurikum wa ku Kan ra'akum faltabisu nura munafikai maza da mata a ranar za su rika ce mu'minai ku ƙyale mu ɗan dosani wani abu na hasken ku saboda ana tari. domin a ranar gobe kiyama sanda Allah subhanahu wataala zai yi tawari kowa ya ba abin da yake bautawa zai zama a cikin wannan al'ummar munafikai za su za su wanzu a cikin ta su za su zanto cikin wannan al'ummar amma kuma da an tashi za su tashi cikin duhu ne dudu zaruna nafsa bismin nurikum ubar mu dan dan sana hasken ku dan da suka ba su tsoyar da wara akum waltabisu nura ku koma baya ku komo duniya nan ake neman hasken sauraka ashe a nan za ka dosa na hasken in ka bari har mutuwa ta zo maka baka samu wannan haske ba to kai wa kanka to sauraka ubangiji su subhanahu wata'ala a nan wannan aya yake cewa Allahu nuru Sama wal ard Allah shi ne hasken samai da ƙasa ya sifantu da haske zatin haske ne sannan aikinsa ma haske ne ya haskaka sama da ƙasa ya haskaka zuciyar mumini su ce masalu nurihi misalin haskensa wannan zamirin na komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar alkuki ne wanda a cikinsa akwai fitila wato ya taga da ake yi wanda ba ta ɓullewa ba ta fita don kwararo ta yin shirikin bango wanda a ciki ake sa ake aje fitila a da duk gidaje manya-manya za ka gani aje fitila a ci balbal ko ne ko kyan da zai a nan za a shi to za a gan shi baya a rufe yake ba a buɗe yake ba sau haka hasken ba zai rika fita ba hasken zai tattara waje ɗaya to haka misalin hasken ubangiji yake a cikin zuciyar a cikin kirjin bawa mishka ɗin nan kamar kirjin mumini kenan wannan alkukin kamar kirjinsa kenan fiha misbah misbah huɗu shine hasken imani shine hasken imani da yake cikin zuciyar bawa al-misbahu fi zujaja wannan fitilar kuma tana cikin karau karau an san kwalba ce mai haske wacce kana ganin abin da yake cikinta ga ta da kauri da tauri sannan kuma ba ta ɓoye abin da yake cikinta komai ga shi nan fili karau ana ganinsa wannan zujaja din wannan karau din ita ce zuciyar mumi mishka din shi shine ƙirjinsa. ita kuma wannan karau din shine zuciyarsa zuciyar ne zuciya ce wata sifantu da rikka ba ta da kauri amma kuma tana da ƙarfi saboda ka za ka ga ya sifantu da rahama da tausayi da jin kai saboda zuciyarsa tana da rikka ba mai kauri ba ce ba ka kausa ba ce shifa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika saboda wata rahama ta musamman daga ubangijin ke ki tausasa musu da ka zama faddan wato mai kaushin hali galizal kalbi mai kaura zuciya da rahama ba ta shigarta tausayi ba ta baya ratsa ta imani baya lamfas gomin haurika duk da sun gudu sun barka saboda ka zuciyar mumini zuciya ce rakika ba galiza ba shi aka sifanta ta da karau da zujaja sannan abubuwa suna bayyana a cikinta yadda suke alhaƙa'iƙ ta tajalla ha abin ala tsoriha haka na al'ilimi ba za ta baka abubuwan da ba su ne ba ba za ta yi maka ƙarya ba gilashin da yake mai haske ne wanda babu wani datti ko wani gurɓacewa tare da shi duk abin da yake ciki zai nuna maka shi hakanin sai da yake kuma ka zuciyar mumini ba za su yi masa ƙarya ba abin da yake cikinta na gaskiya zai bayyana haka take sannan kuma salba shi ƙarfa ce yadda ka san tsarau za ka san shi yana da sauri. to wannan rikata ta rashin kawai ta ba yana nufin rauni ba shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya haɗa musu sifofin rahama da kuma sifofin jinsa da shidda ashidda'u 'alal kuffar shi ruhama'u bainahum suna da shidda ya yi يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة saboda in a wajen tsayawa ne su kara haƙƙinsu su kara addininsu ba 'yan laɓo-laɓo ba ne a suna da ƙarfi suna da ƙarfi amma kuma a tsakaninsu kuma akwai wannan tausayin to shi yasa sai aka sifanta zuciyar mumini da cewa aka sifanta ta da zujaja ƙarau to sannan Allah subhanahu wataala ya ce ka annaha azjajatu ka annaha kawkabun durriyun ana ana nuna maka karau din haske ne da shi kamar tauraro tauraron mai haske kamar lu'lu'u da ka san hasken lu'ulu'u to haka taurarin yake da haske sannan domin min shajaratin mubaraka ana kulla ana kunna wannan fitila wannan al ana kunna shi wato sinadarin da ake amfani da shi wajen kunna shi makamashin shi bishiya ce mai albarka ta zaitun man bishiya ce mai albarka ta zaitun bishiyar zaitun bishiya ce mai albarka Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da ita wacce ne wajen zaitun kullum za ka karanta za ka ji irin albarkatun da suke cikinta to sinadarin da yake kunna wannan fitila sinadari ne mai kyau tatacce mai albarka kamar yadda shi ma zuciyar mumini sinadarin da yake samar da hasken da yake cikinta shine sinadarin wahayi shine wahayi shine wahayi nan shajaratun mubaraka shi kuma shajaratul wahyi itaciyar wahayi ita ce take ba da sinadarin hasken da yake cikin zuciyar nan ta mumini kamar yadda ita wannan fitila take samun haskenta take samun sinadarin da yake haskaka wannan yake ba da wannan hasken daga man wannan bishiya mai albarka Allah ya sifanta bishiyar da cewa la sharqiyya wala bishiya ce la sharqiyya ba wadda take a mahudar rana ba ba kuma wadda take a mafaɗin rana ba ma'ana tana gurin da za ta samu rana saffa-saffa daidai madaidaiciya ba za ta yi mata kaɗan ba ba za ta yi mata waya ba hasken rana da za ta samu daidai wanda ake bukata ne ba za ta rasa hasken rana ba wanda zai za ta mutu ta rasa samun abin da ya kamata su samu na sinadarin hasken rana haka nan kuma zai mata yawa ba to haka shi ma wahayi yake dauke da abin da yake tsakatsaki abin da wahayi yake zuwa da shi tsakatsaki ne babu wuce iyaka gona da iri babu kuma sakaci yawa. ba kamar yadda yake a yahudanci ko a kiristanci yahudanci jafa'in yayi yawa rashin kyautawar ta yawa su kuma waɗannan sakaci da addini da wasa da addini ya yawa sai zanto shi ko musulunci tafiya yake a tsakatsaki yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa sai zama a tsakiya yake to kamar yadda wannan sinadarin wannan bishiya yake take a tsakiya la sharqiyyatin wala gharbiyya to haka nan wahayin da yake samarwa da mumini sinadarin haskensa shi ma tsakatsaki yake zuwa da abubuwa baya zuwa da abubuwan da yake da gulubi a wuce iyaka baya kuma zuwa da abubuwan da yake da tafrir wato sakaci da rashin daukan abu da muhimmanci saboda ka kaga tamsilin wato sinadarin wannan da yake ba abin wannan fitila da yake ba ta haske kwatanta shi da sinadarin da yake ba mumini haske ya zama ya yi daidai wa daida ya kadu zai su hayo zai hasken wannan wato eh, man wannan ah, bishiya kamar ya kama da kansa walau lam suna ko da ko taba shi ba wato shi kansa man garai-garai yake ko ba a makunna ba za a gan shi garai yake a tafe to ballantana kuma ya zama yana yana haske to haka ne shi ma mumini da fitrarsa asalin halittar da Allah ya masa hasken da yake cikin zuciyarsa haske ne wanda yake garai-garai ko da wahayi bai zo ba to wannan hasken shi kadai ya isa nuna masa gaskiya to ballantana kuma wahayi ya zo to haka ne shi ma wannan ballantana kuma an sa masa wutar ta zai ƙara bayyana shi ne kada zai su hayu walau lam suna ce nurun ala nur nurun ala nur ta wannan fitila ga ta dai da haske fitila ce mai haske ɗan ga ta a cikin wani ƙarau mai haske shi ma ƙarau ɗin gashi ka annaha kaukabun durriyun saboda ka kaga haske ne a cikin haske haske akan haske to haka nan zuciyar mumini take da hasken nurul fitra da nurul idrak tana da hasken da yake na asalin halittar da ubangiji ya yi mata sannan kuma ga hasken fahimtar wahayi yayin da wahayi ya zo aka karanta masa sai ga ya fahimta sai ga kuma hasken nashi ya karu to wannan karanta ayan ne da masa da daukan tashbihi ne wanda mufassal ba tashbihi murakkab wanda suke karanta balada sai akwai tashbihi murakkab tashbihin hala da hala mu ce zuciyar mumini zuciya ce da suke tattare da haske hasken da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mata na fitra da na fahimta da kuma hasken wahayi da ya zo tattare da ita kamar yadda wannan fitila take da haske kuma aka sa ta a guri wanda yake mai tattara haske sanda aka kawo mata aka sata a cikin karo mai haske sannan ga kuma mai mai haske da yake kara mata haske kaga wannan tashbihin hala ne da hala tashbihin murakkab to duka malamai sun kalli wato sun kalli wannan kwatance da ubangiji yayi ta fuskokin nan guda biyu wadai su kalle shi ta fuskokin kowane abu a ciki ka ce kaza kamar bishka ka ce ana nufin kirjin mumini azzujaja ana nufin zuciyarsa al-misbah kuma ana nufin hasken imaninsa ko kuma ka kalle shi kawai a dunkule Allah subhanahu wataala ya sifanta hasken da yake zuciyar mumini da wannan hasken da ya ambata a cikin wannan ayar shine tasbih abin nan wannan in ka kalle shi haka to kada wata wahala amma dai duk malamai sun yi kowanne daga ciki sun yi bayanin sa sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan haske a cikin zuciyar bawa kuma wannan haske idan ya zanto tare da bawa to ba zai kasa fahimtar abin da aka saukar masa na na wahayi ba shine liman kana lahu qalbun to in ya zanto wannan shirin baya da shi bai samu wannan hasken ba ko kuma wani abu ya buci hasken wasu shubuhat wasu abubuwa da ya taso na al'ada da waye duk sun sa zuciyar ta yi duhu to amma idan alƙasaba ya tsaya ya kasa kunne ya rika sauraro yau da gobe yau da gobe sai ga sun yaye masa wannan duhu kaga wannan wata hala ce daban kuma shi kuma au alƙasam a ɗin wani ne shi kuma wanda ba shi da waccan kalbun hayyun da ba da zuciyar rayayya amma kuma alƙasama ya karkada kunnansa to shine ana ibnu qayyim yake cewa da ya kawo wacce aya ce wa hadha halu sahibil qayy al wa'i wannan ayar tana bayanin wato halin wanda yake da zuciya wanda take da rai kuma mai kiyaye abubuwa qala ibn qayyim qayyim din eh, ya ce qala ibn qayyim ya fada kansa ibn qayyim saboda sanar sai salar rubutun su سفداء سفدي كوكو الكنيا سوكا قال أبو عبد الله قال أبو, أبو علي ابن حزم سولو سوكا يوانا وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهنية شمون فإعن أبن لي تشكون وانا آية نسر الركا دا إذنا دبن دبن تشكون وانا آية a cikin littafinmu mai suna ijtima'ul juyushil islamiyya ala ghazwatil mu'attilati wal jahmiyya yana da wannan littafi littafi ne bugaggi a cikin shafi na shirin zuwa sha biyu ibn qayyim yayi wannan magana in za a turo karatun wabilus sayyid alwabilus sayyid in aka koma karatun alwabilus sayyid mun yi wannan bayani a can ma yayi wasu bayanai sabanin da yadda watakila za a ji kare-kare a can wanda babu su anan. haka ya yi irin wannan bayani a cikin littafinsa, sa ilamul muwaqqi'in mujalladin farko shafi 205 zuwa 209 haka a cikin littafinsa, sa sawa'iqul mursala shi ma mujalladi na uku shafi 851 yayi bayani akan wannan ayar to shine yace fasahibul qalbi yajma'u bayna qalbihi wa bayna ma'anil qur'an wanda yake zuciya rayayyar zuciya to yakan hada tsakanin zuciyarsa nan mai rai da kuma ma'anonin da suke cin alkur'ani fa yajiduha ka annaha kuti da fihi sai ya ga ma'anonin da suka zo na alkur'ani kamar a zuciyar aka rubuta su fa huwa yaqra'uha an zahar qalbi haka zai rika karanta su da kai ba tare da ya buƙaci ma wani ya zo ya masa bitar su ba saboda daman cin zuciyarsa tana ƙudurci ta kudurci haka illa iyaka dai ba zai iya bayanin su dalla-dalla ba amma a ransa yana jin haka shi yasa wanda ya zuce su take nan da zarar aka zo aka ce yawwa ni kana san wannan abin da ake kaza kaza ba gaskiya bane amma ko ba zai iya bayani ba ya dai sani a dunkule abin nan ba gaskiya bane ko ko abu kaza din gaskiya ne amma kuma ba zai samu bayani ba tunda bayanin ba zai yi ba sai ta hanyar wahayi kuma abin da ya shafi gaibu hankali kadai baya iya riskarsa akwai abin da hankali yake iya riskarsa akwai kuma abin da hankali ba zai riske shi ba dole sai da wahayi shi yasa hankali yakan iya gane wasu abubuwa masu kyau wasu abubuwa kuma ba zai iya gane kyansu ba ko rashin kyansu sai ta hanyar wahayi ko babu wahayi hankali zai gane cewa zalunci bai da kyau ko ba a aiko kowane irin annabi hankalin da Allah ya ba mutum saboda shi a karan kansa ba zai so a yi masa ba ashe kaga ba da kyau saboda zai fahimci wannan zai fahimci ƙarya ba ta da kyau zai fahimci cin amana ba ta da kyau ƙeta ba ta da kyau duk zai fahimci wannan saboda wannan shari'a ta kan zo ta tabbatar da waɗannan abubuwa ta ƙara kuma bayani a kan su na wasu abubuwa wanda watakila mutum ba zai hararo ba watakila akwai wani abubuwa wata ƙarya ce mutum ba zai gane ƙarya ce ba akwai kuma wata ƙarya ce amma tana da maslaha tana da kyau a yi ta amma zai gane ba to duk wannan wahayi ne zai zo duke ta yi wannan bayanin filla filla amma abin kulli dan adam zai riski wannan wa minan nasi man la yakunu tamma al-isti'dad wa ila al-qalbi to akwai mutane kuma wanda shi baya da cikakken shiri baya da cikakken shiri baya da zuciyar da take mai kiyayewa wacce take fahimtar abubuwa da zarar an gaya mata Kamilar kamilal hayati baya da cikakkiyar rayuwa ba da rayuwa ba take cikakkiya yi maganar zuciya mai rai da zuciya matacciya duk mutumin da yake ba imani a zuciyarsa bai san Allah ba wannan matacci ne ko da kuwa a zahiri ana ganin sa rayi to wanda yake ba shi da wannan fa yahtaju ila shahidin yumayyizu lahu bayna al-haqqi wal batil to yana buƙatar a samu wani da zai bada shaida wato wanda zai masa bayani ya bambance masa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tsaba da tsakuwa dole sai ya samu wanda zai masa wannan bayanin yana buƙatar shahid yana da buƙatar al-mukhbir wanda zai ba shi labari to wanda zai ba shi labarin din nan ya sifantu da gaskiya a wurinsa ya yarda da gaskiyarsa da amanarsa da iliminsa saboda ka in ya zo yana masa bayani to zai gaskata shi ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الوائي to wannan rayuwar zuciyarsa da hasken zuciyarsa da tsarkin fitirarsa halittarsa ba ta kai irin ta mai rayayyar zuciya mai kiyayewa ba zuciyarsa ba ta kai wata wancan ba a waɗannan abubuwa a rayuwarta da haskenta da tsarkinta fa tariqu husuli hidayatihi to shi wannan hanyar da zai samu shiriya an yufarriga sam'ahu lil kalam shine kakkada kunnansa ya tsaya ya tsuka tsaf ya saurari magana da ake gaya masa wa qalbahu li ta'ammulihi ya kakkaba zuciyarsa ita kuma ya tsaya nazari mai zurfi akan abin da ake gaya masa wa tafakkuri fihi yayi tunanin akan abin da yake ji wata akuri ma'anahu yayi kokari fahimci ma'anar abin da ake gaya masa fa ya'lamu hina idhin annahu al-haq to daga lokacin sai ya gane gaskiya ne saboda ka duk wanda zuciyar tashi ma ta karkace ya shiga dirkaniya inda zai kakkaɓa kunnensa ya saurara ya ba da hankalinsa to zai zai gane amma ko da yana da zuciyar ma mai iya fahimta in ya zanto bai saurara ba zai gane ba kamar mutum ne da yana da yana da gani tar ba makahu bane yana gani amma ga wani abu ana nuna masa sai juya wa abin baya haka ba zai gan shi ba ko da ko yana gani tar wancan shi da makaho ne baya gani kwata-kwata daga shi wannan ko ina ka juya shi ma ba zai gani ba shi ko wannan yana da idan amma sai juya wa abin baya ana gashi can a bayan ka shi kuma ya yadda da biyu kalle shi to kaga idan sama zai <laughs> ba zai amfane shi ba shi aka ce duk kwakwalwarka in ka bar wahayi kwakwalwarka ba ta taimake ka ba inda za ka bar kana ji kai tunaninka ya ishe ka amma ka bar wahayi to tunaninka wannan wahayin ba zai wannan abin din ba zai amfanar da kai ba kamar mutumin da yake da ido ne amma ya fito cikin duhu hasken idansa ba zai amfani shi ba saboda babu hasken da zai ga idan zai yi gani a cikinsa to haka haka kwakwalwa abin nan hasken hankali yake tare da kuma hasken wahayi shi mai hasken hankali kamar mai ido ne ya shigo cikin haske kaga zai gani kar ga hasken hankali Allah ba shi kuma ga hasken wahayi amma wanda zai bar wahayi kamar mai ido ne amma a gurin da yake dudu idan sa ba zai amfani shi komai ba haka misalin su yake to shi wannan idan ya zanto ya kakkaɓa kunnensa ya saurara to wannan sauraren da zai yi zai iya jawo hankalinsa har ya kai da abin da me yasa kafirai suka ce kada a saurari alkur'an la tasma'u li hadha alkur'an wal ghawfihi la'allakum tadhlimun kakku saurari alkur'an nan ku yi kakaci ku yi ihu in ana karanta shi dan ku yi nasara saboda in ana saurara aka tsaya aka saurara to za a gane abin da ake yi ba daidai ba za a gane kuma gaskiyar inda take فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه صدق المخبر وتيقنه وأنا زي منا مثال نفرق نبيه وأنا المثال اللي يكي في يقاني تهنير فترة لألا يباشي يا كيد سامن fahimtarsa ta kai ga matakin ainihin da kai wancan kuma da sai da bayani ne ya gane labari aka bashi wanda ya bashi labarin nan kuma ya yarda mai gaskiya ne ya gane shi kuma ya samu ilmul yaqin to wannan shine gabar da ta rage lokaci ya yi sai dai mu a karatu na gaba mu yi bayaninta domin tana buƙatar a ƙara haskakawa menene shi ilmul ɗin din menene kuma ainul yaƙin abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh